والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 23 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 36 cikin wannan sura ne albarka suratul ma'ida fadin Allah madaukakin sarki innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من أباد يوم القيامة bisa ga ka'ida za mu tashi ayar da ke biye mata kenan aya ta talatin da bakwai amma za mu dawo mu faro daga farkon aya ta talatin da shida ɗin innan ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a kuma ina jin wannan shine darasin mu na shida a cikin sura bismillah إن الذين كفروا لو أن الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به ليستدوا به من يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم خالدين منها ولهم عذاب ubangiji madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce law anna lahum ma ardi jami'an inda a ce duk abin da ke ban ƙasa baki ɗaya nasu ne abin nufi kowanne ɗaya daga cikinsu a lahira da za a ba shi dukiyar da ta kai dukkan dukiyar duniya baki ɗayanta wa mithlahu ma'ahu kuma a ƙara masa wata makamanciyarta duk ta zama ta sace mallakar sace liyabtadu bihi min azabi yawmin qiyama lallai zai iya bayar da ita dan ya kwaci kansa daga azabar tashin alkiyama daga azabar wuta kuma ko da yayi hakan ma ta kubbila minhum ba za a karba musu ba domin rana ce da ba a karɓar fansa a cikinta yau la yu'khadhu minha shafa'atun wala yuqbalu minha adalun wala hum yunqarun rana ce da ba a karɓar ceto ba a karɓar fansa ba a karɓar beni walahum azabun alim da azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa babu ceto babu kuma fansa a ranar tashin alkiyama kamar yadda muka yi shahadi da waccan aya ta suratul bakara duk bayani game da wannan aya kusan ya gabata a darasin mu na jiya illa iyaka ayar ta nuna cewa kamar kafirai kadai za a cewa haka ba za a karɓi fansa daga wajen su ba kuma ko da me za su bayar ɗin Allah madaukakin sarki ba zai karɓa ba inda abin da za su bayar zai kai dukiyar duniya da ninkin sa Allah ba zai karɓa ba a wata ayar in ma da a ce cikin duniyar zai kai na zinare ne Allah madaukakin sarki ba zai karɓa ba إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من آلهم ملء الأرض ذهبا ولا يستباد فما وتآية كما تشن سورة الهديد تنا نونا وأنه كنتم با كأي كافرية كي تبع حتى منافكي شما ران الله را زي سامكان سشن وانا ممونا هالي زي سامكان سشن مغنن تير أذابا كما زي سوء أتي يبادا وانا أبنا فانسادا أجالي شاء ما الله بزي كربا الله بزي كربا فانسادا جهنم منافكي با kamar yadda kuma ba zai karɓa ba daga hannun kafirai kuma a ƙarshe zai haɗa su baki ɗaya cikin wuta inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ayar da take nuna haka cikin suratul hadid ubangiji madaukakin sarki ce yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادي